بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساك سادوا والنهرانة تعالى هدي وأن اللوكسي مع البركة آه، شاء أكوكو وشاء بزامتي ساء أكوكو sha hudu su Allah sa'adu sun ki sai sha hudu <laughs> ku tafi tare da ku sha hudu <laughs> wanda ke rubuce sha hudu ko yau za ta fara oho na har gobe ji dokta kenan sun rana yana faduwa a dire yana gobe na fara ne da faduwar rana to yau mun uni da sha uku sha hudu ya kuya abin da kenan ko eh na kalanda sha hudu amma su a kalandan tun jiya ne aka fara sha hudu eh shine laifin abu eh mun uni da sha uku ne yanzu daga faduwar rana mun shiga sha hudu a ya kamata a lissafi haka eh a musulunci haka ya kamata nam to kaga su a su in su alhaji sani yau sha biyar kenan <laughs> Na a wannan rana za mu karanta cikin littafin mu a umdatul ahkam muna cikin kitabun li'ani ko babu da yake bayani akan li'ani mun riga mun san me ma'anar li'ani da hadisan da suka wuce hadisin da zamu fara hadisi na 320 ne an abdullah bin umar radiyallahu anhuma anna rajulan rama imra'atahu wantafa min waladiha في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعينين <clears throat> وانا حديثي دقاء عبد الله دان عمر الله يرجد سوق دشيدا بابنسا إن كجيه صحابيا رضي الله عنهما أنا نحن دشيدا بابنسا دكا سو صحابين رضي الله عنهما سو أنا أن رجلا رمى امرأته ودمت ياجي فيما تنسى wantafa min waladiha ce wannan dan ba ta ba nashi ba fi zamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا سيدنا بأمشيت الزوسي لآني kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah ya fara ma'ana kamar lafuzan da aka ambata a alqur'ani والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله زوا قرشين آية شنو معنى كما قال تعالى ثم قضى بالولد للمرأة سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيء تونا دابا ناك بني نونا ماتا dama ita ba yadda za ta yi ta kore da ita mata to amma uba yana da dama da zai kore da ce dan nan ba nashi ba to abin da ya faru da wannan kenan to sai annabi ce dan nan ba na shi wannan namijin matan ba na tare. wa farraqa bainal mutala'inai sai raba tsakanin su shi ma hadisin da abin da ya nuna mana duk mutumin da ya ce matansa wannan cikin ba tashi ba ko dan nan ba nashi ba ko kuma ta yi zina to abin da wajibi akan su shine li'ani in kuma ba ya ƙi li'ani sai bulala a kansa guda tamanin ya yi mata kasafi to in suka yi wannan li'ani to shi kenan ci wannan dan in akwai shi ke wannan dan ba na shi ba ba zai gaje shi ba shi ma ba zai gaji wannan dan ba ba wata alaƙa da ke tsakanin su don shari'a ta kore masa wannan dan amma kuma dan wannan matan ne ita danta ne za ta gaje shi zai gaje ta kamar yadda sauran abubuwa za su kasance ko da kuma an san wanda ya yi mata wannan ciki ko ya dan yayi kama da wani wanda kila ita shi mijin yake zargi ba za a bashi ba saboda shari'a bata bashi ba ba a samu ta sai ta aure ingantacce to ba za a ce tunda ba na wannan ba na wani ne kuma babu aure bayyuwa wannan ɗan dai sai ya zama bai da uba kenan amma yana da mahaifiya wannan kuma da ayi wannan li'ani din sai a riba aure daga nan kuma babu aure a tsakanin su ko da ya dawo daga baya ce gari yake mata ba za ta dawo masa ba kenan to auren kuma ya rabu kenan kuma in ko da ya saki cewa ƙarya ne wannan li'ani a kore a masa haddi ita ma ko da an gano cewa da gaske ne ta yi din wannan li'ani ya kore a mata haddi ita ma shine ma'anan amfani shi li'ani daga cikin fa'idojin yin sa kenan shi ma kamar dai hadisin da muka gabata da ya gabata الحديث الهادي والعشرون بعد ثلاثمائة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسودا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك إبل قال نعم فقال فما ألوانها قال حمر قال فهل يكون فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال أفأنا أتاها ذلك قال عسى أن يكون نزعه إرق قال وهذا عسى أن يكون نزعه إرق كما أن حديثي دقى أبي هريرة الله يرددتي كيف دي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ونمت يازو وجن النبي صلى الله عليه وسلم daga ƙabila bani fazara ilan nabi faƙal sai yake faɗi ya rasulallah shi ma an ɓoye sunan mutumin an dai faɗi ƙabilansa kawai sai yake faɗi ya manzon Allah <clears throat> inna imra'ati waladat gulaman aswada shi balarabe ne <clears throat> matan shi balarabiya sai ta haifi ɗa baki to abin sai ya bashi mamaki sai ki zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ce mata na ta haifi ta bagi fa ina gan nan ba ba nawa ba shi a ganin sa kenan faƙala nabi sallallahu alaihi sai yana so ya nuna masa abu a hankali ya yi masa kiyasi yadda zai iya ganewa a hankalce tunda yanzu ba wani aya da annabi zai jawo masa ko hadisi da zai iya gane wannan dan nashi ne ko yadda shi dai yana gani tunda shi fari ne balarabe matan shi balarabe ya dan su dole ya zama balarabe ko to abun ya dame shi sai zo ji annabi yana gani ga abin da ba ta bata haifa masa to kaga annabi ba ba aya irin wannan abu to sai annabi mu'amala da shi a hankali abinda ake nufi kiyasi kenan sai yake tambayansa fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam hallaka ibilun kana da raguma fa qala na mishe ko sosai ko ina da su qala fa ma alwanu me launi wa'annan raguman da kake da su qala humur shi jajjaye ne mah dukkan su qala fa hal yakunu fiya min awraq shin akwai suna haifuwan wani wanda yake ba ja ba wani kala daban shine aurak din aura kamar yadda malamai suke aswad baƙi, amma wanda yake kuma babu sawaduhu din gaba ɗaya baƙi ne bayan su jajjaye ne bayan abin da yake wato wani launi daban sai mutum ya ce eh hakan samu su haifi baki kir sai ke faɗi akwai raƙuma jajjaye amma kuma an samu baƙaƙe a cikinsu baƙi jajjaye sun haifi baƙi sai annabi ke tambayin so ina aka samu wannan baƙi tunda dukkan su jajjaye ne kuma ya sun raƙuma jajjaye ya kamata su haifi ja kamar yadda shi ma yake tunani da ita da shi da matansa qala sannan kan zai dabara ta ce watakila wai jijiya ne kawai wata jijiya ne aka samo ya aka haifi wannan <laughs> nan zai samo mara kuma mafita amma ya kasa samo ma matan shi mafita sai annabi ce to matan kama watakila wani irki ne daga gare ka shi ma ya samu abin da ma'ana abin da yake nufi watakila daga raƙuma asalin su suna da wani baki dai wannan irkin suka biyo sai ce to kai ma watakila haka din ne to annabi sallallahu alaihi wasallam kaga mu'amala da shi hankali har ya bada amsa abin da yake so dama a bashi shi ya zo ne kawai a ce mai wannan dan ba naka ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wannan iyaga. ga mutum ya zo masa da wani abu wanda baya bukatan ka ja mai hadisi ko aya da wannan ba hadisi ke bukata ba ai mu'amala da shi a hankali dai ya gane kamar mutumin da ya zo waje annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ne annabi ya mici izini kawai shi ya yi zina a bashi kawai license shi ya ci gaba da zinansa shi yana gani abun ba zai iya haƙuri da shi ba ya zai bari je gindin magani ya nemi izini ce kai kan ban da kai an abin nan dinka. kaga ya san hadisi ya san ayan saboda jara'ansa kawai ya gani ba zai iya aiki da su ba bari a bashi kawai ya ne zo ya ji gaba ya zo ya karɓi clearance a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama kawai ya zo wajen annabi shi ya rasulullah azin li fi zina kai mun izini kawai yi zinani. na ga ba zan iya haƙura ba ne kawai kaga ya san aya ya san komi to ba ba zai jawo masa aya Allah ya hana ba saboda ya san ta zai jawo masa hadisi Allah na hana ba saboda ya san hadisi shi yasa ya tattaki ya zo wajen annabi din to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mazo sai ya mazo ce kana so a yi zina da mahaifiyarka sai ce a Allah Allah ya tsare ai jina abin nan ce fida a fida ka abi wa ummi ma'azallah sannan sallallahu alaihi wasallam ce to walan nasu yuhibbunahu li ummati ba wanda yake so ai zina da mahaifiyarsa sai annabi sake tambayar sa to hibbuhu li binti kana so ai zina da diyarka ce ma'azallah Allah ya kiyaye haka sai da annabi lissafa masa mutanen da suke alaka gogonsa ɗanuwansa yarsa innansa kowa ce to duk mutane ai ba sa so sai ne sai gane shi zina bakin ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai annabi ya masa addu'a ya ya zo a duniya da ya zo wajen annabi ba abin da ya so kaman zina ya juya baya ba abin da ya kaman zina kuma kaga da hankali annabi mu'amala da shi ba wai da wannan baya bukatan ka jawo masa aya saboda shi ya riga ya san aya dama to shi yasa akwai mutumin da ake kira a da'awansa da aya wanda aka san bai san ayan ba yana bukatar ita aya wanda aka san ya san ayan to shi za a kira shi ne da hankali sai a duba me za a yi mishi misali da kiyasi da zai iya gane kamar wannan mutumin kaga annaba zai jawo masa cewa aya ya ce ai za a iya haka babu so sai mishi wannan da raƙuman da ya saba kiwo yana gani ja sai ta fi bagi ko fari sai ya haifi ja haka ko dabbobi kana kiwon su wata rana haka za ga wata fara sol ba ta da wani abu sai ga ta haifi baki ir ko kuma baza ir haka za ka ga waki sai ga in tana shan nono sai ka dauka wani wuri aka samu ta aka ba ba ita ta haife ta ba To amma kaga to haka sai nuna musu tunda abin zai faru da dabbobi idan mutane ma ya yadda da dabbobi zai faru saboda abin da ya sani ne sannan shi to mutane ma zai iya faruwa haka ne to kaga wannan hadisi abin da yake nuni kenan shi yana tuhuman matansa yana ga dan nan ba nashi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa akan iya hakan din zai iya faruwa ya samu dan da bai yi kama da shi ba saboda haka mutum don ya ga dan ko kalansa bai yi kama da kalansa ba ba zai zama cewa dan nan ce ba nashi ba ko kuma bai yi kama da shi ba watakila a cikin kakanninsa akwai mai irin wannan kalan daga nan ne ya samu wannan kalan to sai mutum ya du ya yi hakuri saboda duk yadda mutum ya yi ba zai iya kori ɗansa ba sai ta hanyar wannan li'ani in kuma aka yi li'ani kuma shi na magana ya ƙare ba aure tsakani kuma ɗan nan wa zai rike shi to shi yasa malamai suka ce da ayi li'ani ko za ka har ka rike shi a haka ne ya zama yana da uba a ce wannan bai da uba ya fi zama hatsari a rike shi ya kan yana da uba shi yasa tabbatar da kore kore nasaba yana da hatsari sosai a addinin musulunci wannan shine abin da hadisin nan yana nuna mana kenan wanda duk ya ke gani kala ko da ya fito wani da yana gani ba nashi ba addinin musulunci inda akwai aure tsakani da wannan matan to nashi ne ba yadda za a yi a riba shi da wannan dan sai lokacin da aka yi li'ali sannan ko da kuma ya tabbata wani ne dan wani ne to shi wannan din ma ba za a bashi wannan dan ba ma tunda shi ma musulunci bai bashi ba kuma hadisi yana nuna mana irin wannan maganan da mutumin ya yi baya bai zama gazafi ba saboda ne bai sa a yi masa bulala ba mai tunaninsa ne yake gaya masa to sai zo yana so ya gane me abin yake ciki kaga inda gazafi ne ya yi da sai masa haddi na gazafi da wannan bai kai ga gazafi ba na sannan kuma ɗan nan nashi ne ko da launin su ya zama daban-daban ba za a iya ba shi ba sannan hadisi kamar yadda aka yana nuna mana abin da ake nufi da kula da nasaba kore nasaba shine yafi hatsari shi yasa malamai su ko da shubuha haka samu da akwai shubuha to a tabbatar da shi yafi da a kore shi eh yafi a samu mashi uba don samun da da uba shikenan yafi an ce kun da za a zinci da a hanya sai wani ya ce nashi ne to sai a bar mishi kayansa don da a ce bayi ba nashi bane sai ya kawo shi sai kawo kaza to dan zai zama bayi da kowa to a bar mishi wannan dan da yi da'awa nashi ne a ce nashi ne ka tafi da kayanka ya fi da abar dan haka na malaman fidiyo suka ce in ka zinci yaro ne zo da awansa to za a bar mishi ba sai a yi ma dogon bincike ba na'am wannan shi ne ƙarshen wannan babi shi ma sai babi da yake bayani babu lihabun nasar wato babi da yake bayani yadda ake tabbatar da dangi bi ma'ana wani dan wani ta wasu hanyoyi shi ne a wannan babi yake bayani عن عائشة رضي الله عنها قالت اختسم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص أهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللهائر الحجر وتجبي منه يا سودة بنت زمعة قالت فلم يرى سودة قط a wannan hadisi daga aisha allah yarda da ita تجي اختتم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمع في غلام سعد بن أبي وقاص شيني وند سعد دمك سني أحد المبشرين بالجنة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سي خصومة تكاني شدوني صحابي أنا كرنشي عبد بن زمعة في غلام أكول دا كاسم أدا idan ka a jahiliya idan aka samu baiwa to baiwan nan za a iya barinta a su samu wani wuri a kama su kama su yi zama kowa ya je kawai ya yi ta jima'i da su bayi ana yin zina da su a jahiliya ba wani abu bane shi yasa Allah ya la takrihu fatayatikum alal bigha in aradna tahassuna kada ku tilasta bayin ku akan zina in suna so su zama katankangu to haka suke yi to shikenan shi Sa'ad bin Abi Waqqas din akwai dan uwansa Utba bin Abi Waqqas yayansa kenan kafin yayan ya rasu zai masa wasiya cewa dan wance baiwa wance din nan dan nan nata nawa ne don ni na bata wannan ciki a irin wannan aikin nasu da suke yi saboda haka ran da aka je duk lokacin da kuka je aka je buɗin makka to ka dauko shi ka haɗa ya zama dan uwan dan uwan ne saboda dana ne ya zama kai ne babban sa kenan kai sa da dingina in ji da ‘ya'yana in ji shi ɗan uwan sa'ad ɗin yake gaya ma sa'ad ɗin sai kuma utba bin abdu binu zam'a ce a'a hada afi ya rasulallah ɗan uwana ne ya manzon Allah wulida ala firashi abi to shi ita baiwar ta shi baban abdu binu zam'a ɗin to shi kuma wancan ya zagaya ya same ta to ta samu ciki sai yana gani dan nan naci ne kuma ta wani ne baban shi wannan abdu bin zam'a to sai abdu bin zam'a din ce a'a dan uwana ne ya rasulullah saboda an haife shi ne a cikin fidan babana bi ma'ana babana ne mai baiwar a lokacin da suke tare shi ne aka haifi wannan dan an gane abin shi ne wulida ala firashi abi min walidati daga baiwar babana ne aka haife shi fa nazara rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya kalli wannan bawa din fara'a shabahan bayyana bi utuba sai ya ga kuwa yayi kama da utuba din dan uwan sa'ad bin abi waqqas su yi kama sosai wanda yake tunanin ɗansa ne har yana gaya wa dan uwansa shi bayan baya faƙala faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa laka ya abda bin zam'a dan naka ne ya kai abdu zama na dan wancan ɗayan wanda aka haifa a gadansa wanda shi ne mai baiwa wanda musulunci ya bashi dama ya take ta lokacin da ya ga dama to shi ya ba sai annabi ce naka ne ko da ke yayi kama da wancan din amma kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗi masa ka'ida alwaladu lil firashi shine wannan ka'ida da ana baiwa shine ga wanda yake da mata ko ga wanda yake da baiwa ɗayan fa shine alha'ir shine mazina shi alhajir shi dutse kawai nashi bi ma'ana jifa a jefe shi har ya mutu ko da shi yayi cikin yasu aka samu dan ba za a bashi wannan dan ba saboda ba dashi ba na mai matan ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi kenan wannan hadisi yana cikin bulugul marami an kawo shi a wannan babu ne alwaladu lil firashi da ga mai mata wanda ya auri mata aure salihi ko kuma wanda ya mallaki baiwa to shi ne wanda ya zagaya ya same ta ko matan ko baiwa to ko da shi ya cikin dan ba naci bane shi me ya canta su yi masa shine arrajamu kenan alhajar duwatsu har ya mutu saboda shi yayi alfasha ne to dan ba na shi ba za a bashi wannan da ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake gaya wa sauda ce ta uya daga wannan yaron ba dan uwan sa'ad bin abi waqqas ba ballantana ta zama ya zama kaman danta ta zauna kusa da shi sai shi ki yi hijabi ki boye daga wannan dan wancan ne dan uwan abda bin zama'a ne an gane abu wannan shine abinda hadisi ke tabbatarwa kenan a kenan wannan hadisi ya nuna a jahiliya suna yin irin wa'annan abubuwa mutum kawai da ya taki mace ta samu ciki ko da ta wani ne sai je da awon wannan dan shikenan kuma sai a bashi shari'a da yazo sai ce a bayyuwa sai aka kashe wannan wanda yake da bayuwa shi ke da dan ba wanda yake da abin nan ba sannan kuma kamar yadda hadisi ya nuna mana duk wani wanda ya ciki mama mace ciki kowane iri ne ba za a bashi wannan dan ba ko a yi ciki kafin aure daga baya zuwa daura aure ko da an daura daga baya to dan nan ba nashi ba addinin musulunci bai bashi ba saboda ya take ta ne kafin ta zama shari'a ya bashi dama ya take ta to don an samu da ba za a yi rufa rufa ba a daura aure kenan ta taso a ce dan ne bai yiwu an daura ma an bashi wannan dan an bashi dan da Allah bai bashi ba to a shari'ar musulunci ba ɗansa ba ne don mafiya ana yin irin haka da an gama shi da ciki kuma an sun manemin da shine yayi maza sai ayi ya daura aure ba za a bar ta haihu ba to wannan dan ko da an daura aure a daurin aure shi kansa da ciki bai yi ba dan nan kuma ba nashi ba shari'a bai bashi ba don ba zai bashi ba sai ran da aka daura aure to daga nan ne in aka samu da ya zama nashi shi yasa aka ce ko da wata shida daura aure aka ganta da jiki ba za a ce ba nashi bane sai ce nashi da saboda a samu ayin haƙin dan ga babansa ne min shine abin da hadisi ke nuni a kai kenan a hadisi mu na gaba an aisha ta radiyallahu anha أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تر أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض وفي لفظ كان مجززا قائفا a wannan hadisi daga Aisha ta Allah yarda da ita sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo wurinta yana murmushi nan ɗinsa yana haske shine ma'anan masrurun tabruku asarira wajhi nade naden goshinsa yana ɗilli ya ji daɗi a dalilin da yasa annabi ya ji wannan an sun zaidu dan harisa an sun kuma usama usama dan zaidu ne zaidu shi mutumin ne wanda yake ja sosai sai ya haifi kuma um, ɗa zaidu baƙi to larabawa da suke nan suna gani kamar wannan ba ɗansa ba sun yi amfani da kala suna gani ba ɗansa ba ne saboda ya aka yi irin wannan fari irin na babansa zaidu din ya haifi da usama irin wannan an san zaidu ya zauna a gida annabi sallallahu alaihi wasallama shine wanda aya ta sauka istaqulu lil ladzi an'ama Allahu an'amta alayhi amsi alayka zawjaka wattaqi Allah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu muhdi shine ma'ana zaidu din to ana kiran shi usama ma masoyin annabi sallallahu alaihi wasallama dan masoyi don zaidu ana kiran shi hibbun nabi sallallahu alaihi wasallama shi usama hibbun nabi ibnu hibbin nabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa lokacin da aka nemi a yanke ma wannan matan da ta yi sata mahzumi a hannu wanda ake gani zai iya ma annabi magana da annabi ya fi so zai saurari ne usama din aka tura shi ya samu annabi yi magana shi ne annabi ya wannan abin nan to saboda annabi yana son babansa kuma sai ya so ɗansa zai duɗin. to suna kunci wata rana da shi da baban suna lullube da gurgu sai kafafunsu ne kawai a waje to akwai mutane da ake kiransu qa'if wanda yake shi kawai yana ganin yatsan wani in ya ga ɗaya yatsan zai gane akwai ɗan uwantaka ta jini a tsakaninsu yatsu ko kafa ko wani abu ko ni ko taku ya gani taku iri wanda yake bayyana a ƙasa iya gani ya kalla ya kalla shi wannan dangin suwa ne wannan kafan nan ya riga ya gane a laraba da haka ake gane in mutum yayi laifi a gano waye ne yayi laifi in aka yi laifi ana so a gane aka har dai in akwai takun kafa to za a nemu su za a kiyaye wannan wurin sai ya zo sai zo ya duba ya duba ya duba shikenan to ko da bai san kowaye ba sai ya ce sai ya rike wannan abin da ya gani yau da gobe yau da gobe shekara ɗaya biyu in ya sake ganin wannan takun zai gane ga wanda ya laifin da muka gani kafansa a wuri kaza da haka suke kama masu laifi su ne cid nasu a wannan lokacin da haka suke gano masu laifi to akwai wayannan a sun ci wannan din mujazzis shi a wannan kabila sun gaji wannan so suna da wannan da ya ga kafafun su ga kafa wannan kasuwa ko mutanen da suke irin jajjayi sosai din nan laraba za ka ganci kaman wani iri to shi haka duke dan dansa kuma sai fito a fari irin na normal na laraba kaman turawa wasu mutanen rasha rasha za ga su irin wannan jan da suke sai ga ko gashin su ma wani irin kaman manja manja ka samai an gane irin su to haka sosai da ya ga kafafun kawai su ce waɗannan kafafun ya ga farin kafa da jan kafa su ce waɗannan kafafun duk yadda aka yi wuri ɗaya suka fito kamar abu ɗaya ne wato na ɗa da uba ne ko kuma ɗan uwa da ɗan uwa ne to annabi da ya ji haka dama larabawa suna zargi kamar usama ba ɗan zaidu ba to shi yasa sai annabi ya ji daɗi sai ya shiga wajen aisha yana murmushi sai ce baki gani ba zo ai alhamdulillah mutumin nan ya wanke mu shi mujazziz din shine annabi ke gaya mata ya shigo ya same su a kunci dukkan su ba abin da yake waje sai duga dugan su zai ke faɗi inna ba'd hadhihi al-aqdam min ba'd shi wallahi wannan kafan sashi daga sashi ne bi ba'ana abu daya ne wannan kafan na mutum kaman uba da ɗa na annabi sai ya ji daɗi to kuma sun yadda da abin sun san shi a zamanin su din kuma sun san wayannan mutane abinda suka gore a kai kenan so wannan zargin ya guce tun daga ranar to shi yasa annabi sallallahu alaihi ya shiga yana murmushi ke gaya ma Aisha abin da ya faru sai ce kaga wannan mutum ya zo ya tabbatar mana abin da mutane da suna korewa to da suka ji haka shine annabi sallallahu alaihi ya faɗa wannan shine ke nuna kenan ana iya ilhaqin nasab da irin wayannan abubuwa din kamar yadda na faɗa a zamanin larabawa ko a inda babu na'uro da sauransu suna amfani da waɗannan abubuwa da yawa wajen gano abin za a iya saboda haka da haka suke gane wa wannan kafar wani ne ko kuma da sun ga kafa in sun san dangin su na tuntuni kaman kila ya baro kauye ya zo nan amma ya sun kakannin mutum ya dawo cikin birni madina iya ga jika jika ko wani nawa ne su ga kafan su ce kai wannan kafan tana da alaka da su wani aka fara bije sai ga haka din wani dan ya ce dan kai daga ina ne daga kai kaza wani gida ya faɗa sai ga haka din ne saboda ya ga kafafun yana ganewa sosai sosai ana akwai wa'annan mutane da suke gane kamanni ko ta hannu ko ta kafa ko tafin hannu ko wanda tafin hannu kawai zai duba sai ya gane wannan tafin hannun dangin su wane ne to haka shine abinda wannan hadisi ke nuna mana kenan to irin waɗannan abubuwa kuma ana iya tabbatar da abin da yake dama haka ne kaga an ya ƙara ƙarfafa abinda ake cewa usama dan zaidu ne sannan ya kore masu kore usama dan zaidu ne saboda kalan su ya zo daban-daban shi yasa kala da ya zama daban ba dole bane ya zama kala komai iri daya zai iya faruwa kamar yadda wancan misali da annabi ya yi wannan mutumin gara kuma ga dole yake kiwon dabbobi ya san haka kaza baka sai ta haifi jajjiya ko ta haifi wannan kuma ba tare da wai ma gonda zakaran ja ne ko fari haka kawai to haka ma mutane za ka ga farin mutum sai ya haifi bagi baki sai ya haifi fari a haka za a dinga tafiya in ba haka ba asalin mutanen gaba daya daga mutum daya ne adamu ko ne kakan kowa amma kaga yadda aka fito daban-daban wasu bakin in ka gansu ma na kurewa ne kamar ka je bangaren gojin bangaren senegal haka za ga bakin su ba irin na najeriya ba daban ne ko to bakin ma daban-daban ne farin ma kuma daban-daban ne farin laraba daban farin turawa daban farin mutanen ashiya daban haka ne ko to haka za ka gani bagaƙen ma daban ne baki akwai irin bagage na mutanen sudan za ka ba irin bagin mutanen najeriya ba ta bangaren morocco akwai bagage ba irin su ba a bangaren bangladesh akwai wasu mutane bagage amma kuma bakin ba irin nan ba sai ga baki kamar mutum da ya kone kone haka haka bakin su yake an gane sai ga gashin a kunci amma kuma fata ba abin da ba shine wani balarabe da yake shi wannan da Allah in baki baki in fari kuma fari me yasa imai iri wannan abu <laughs> ya ga gashi na balarabe amma kuma fada na bakin fada shi ayi abu da mana a huta <laughs> to iri akwai iri wa'annan mutane to sai shi yasa za ka ga Allah yi wa'annan abubuwa Allah ya halice mu min ayatihi ko Allah ya halice mu an khalaqakum menene wa ikhtilafu alsinatukum wa alwanikum daga cikin ayoyin Allah harshe daban-daban launuka daban-daban Allah ya yi wannan ne don ya nuna ikonsa don ka lura bakin mutum da komai iri ɗaya ne na kowane irin mutum wani sai dai ka ji kawai murya yana fita baka san abin da ake faɗi ba sai ga wani wuri an fashe da dariya wani wuri sai ga an ɓata rai kai baka ji ga kunnin kuma mai jin magana amma kana jin kalmomin kuma baka ji to kaga iko ne na Allah din to haka shi ma launi na mutane yake daban-daban na'am عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك أهدكم ولم يقل فلا يفعل ذلك أهدكم فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها وإن حديثي هنا بياني أكم شافي العزل العزل شيني wato lokacin da mutum ya zo releasing ya cire zakarin sa ya releasing a waje in kaman laraba da suke ke hana ke abinda suke yi kenan in ba sa son matansu su dauki ciki shine al'azir da larabci to annabi sallallahu wannan hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yace sun ambaci wannan abin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi kuma yana ji yana zaune sai ke faɗi lima yaf'alu dhalika ahadukum don mai ɗayan ku zai aikata haka kaman tambaya kaga ba hana su yayi ba fala walam yaqul fala yaf'al zalika ahadukum bai ce kada ɗayan ku ya aikata haka ba to inda yana so ya nuna mana wannan Abu Sa'id al-Khudri inda ba kyau ne da kalman da Annabi zai yi amfani da ita kenan fala yaf'al zalika ahadukum kada ɗayan ku ya sake yi wannan kuma sai ce lima don me sai nuna kawai abinda duk abinda mutum ya inda Allah ya yi nufi zai yi halitta sai ya yi ta wannan zai iya hana zai iya hana zai iya kuma ba zai hana ba don halitta a wurin Allah fa innahu laysa nafsun makhluqatun sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce musu babu wata rai wanda za a halitta illa Allahu khaliquha face Allah ya halicci wannan ran ko ayi ko ba ayi ba kaga wani wuri ana shan magani ana shan magani can sai ga ciki ya bullo duka magungunan da ake sha in Allah ya sa ne nufi za a yi halitta ne wani wuri kuma ba a sha ba a yi ta yi ba a yi ta neman ɗan babu ita Allah bai nufi za a yi halittan ba to kaga komi a hannun Allah yake halitta da rashin sa a hannun Allah shine abinda annabi ke so ya nuna musu amma kuma bai hana su wannan abin ba wannan hadisi ya nuna mana halaccin hakarin a hadisin Anas ce anan suke fadi kunna na'zilu fi zamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wal qur'anu yanzilu wa lam yanhana mun kasance muna yin azalo a zamanin annabi qur'ani na so kuma annabi bai hana mu ba to kaga ya nuna ba wani abu zai hadisi yana cikin buhari to shi ma wannan abun da abu sa'id yake so ya tabbatar shi yasa mai littafi kawo shi a wannan babi kenan ba ba haramun bane a yi amma dai a sani ko ayi ko ba yi ba in Allah ya nufi zai halitta zai iya yin halittarsa ta yadda lokacin da yake so kuma ta yadda yake so dai. a wannan shine malamai suna maganganu akan abin da ya shafi magunguna da ake sha na hana haihuwa magana mai so ba bai sai mun kawo ta ba mutum yana so zai iya bincike dai babba abu suka ce dai a samu wato bayani umarni ko daga likita wanda yake sananne akan wannan tsari wannan magani ba zai iya cutarwa ba sannan akwai dalili mai girma na yin haka din dalili wanda yake mai girma ta cutuwan matan ko kuma in aka ta haifi wannan cikin ci dan da za ta haifa shi ma zai samu ta matsala in aka haife shi a wannan lokacin ko kuma a wannan yanayin matan da za ta dauki ciki don aka yaka malamai babu laifi a sha magani da ke hana ciki in aka bi waɗannan hanyoyi kuma daga bin shawara na likitoci da suke fannin su kenan a nemi shawara su ba da shawara kada ba haka kawai za a je shago a sayi magani a dinga dirka ma mata kaga za a iya samun matsala irin wannan za a iya samu jinin ya ki fita ya daskare daskare ya zama a ce sai sai ya yi aiki kuma don mafiya za ka ga ya hana jini tafiya ko kuma jini ya taru tan ya daɗe bai zo ba ran da zai zo kuma ya zo ya dinga zuba ni ma a samu matsala babban abin da malamai suke faɗi dai dole a samu takhassisun a wannan fanni din su ba da shawara a nemi shawaran su su ba da sannan kuma a faɗi dalilin da yasa ake so a yi wannan abin din to in aka bi wa'annan hanyoyi utaimini ya yi bayani mai tsawo kan wannan malamai da yawa suna bayani a kan wannan shi ne wannan abin da kawai dai a takaice amma kuma a sani duk yadda aka yi din Allah ya yi nufin zai yi to zai halitta din ba abin da zai iya hanawa na'am عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن wannan shine hadisin Jabir yana faɗi ga radiyallahu anhu ce kunna na'zilu mun kasance muna yin azlo wal qur'anu yanzilu kuma al qur'ani yana sauka law kana shay'an yunha anhu da wani abu ne da ake hanawa lanahana anhu al qur'an da al qur'ani ya hana mu a ah, wannan shine hadisin da muke kaman imam ahmad da abu hanifa da maliku dukkansu sun tafi akan ya halatta a yi azalo din to tun da ya halatta ya azalo to a wurin malamai kenan ya halatta a sha abin da zai hana ciki din idan amman da yaddan matan ita ma a yarjejeniya da ita da yarjejeniya wannan mazhaba ne na abu ahmad abu hanifa maliku shi shafi'i shi kan su a ɗiya kawai ne aka yadda yi amma su shashi shafi ko baiwa ko ɗiya duka ya halatta a yi azalo kenan to a wannan ne malar suke kiyasi sun da a zamanin su ba irin wannan magunguna shi yasa suka yi wannan azalo an gane abin to tun da an samu takaddum da allura ko wani abu da za a iya yi to wasu malamai sun gani da yarjejeniyar mutane guda biyu don dan da aka haifa ya samu kwari don kada tana goye da wannan watan shida ko wada kuma ga wani ciki kaga ita za ta wahala wannan dan ba zai samu kwari ba watakila ma ya zo damuwa har ya zo a rasa shi to aka samu wa'annan abubuwa za a iya samu a yi abin da ake kira family planning kenan amma da shawara daga likita likitoci mafi yawa an gane abin na wannan shi ne kawai a takaice dai a kan wannan hadisin an sami bismillah gaba kafin mu shiga sabon babu wanda zamu tsaya daga Abi Dharr radiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu laysa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara wa man idda'a ma laysa lahu fa falaysa minna wal yatabawwa maqadahu وليتبوأ مقعده wa man da'a rajulan bil kufri aw qala يا عدو wa وليس kadhalika illa حار عليه wannan hadisi daga abi dharrin radiyallahu anhu ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗi laysa min rajulin babu wani mutum idda'a li ghairi abihi yayi da'awa wanda ba baban shi bai ma'ana ya san wannan ba baban shi ba sai shi shine babansa illa kafara fa ya zama kafiri wa huwa ya'lamu kuma ya san haka din ya san wannan ba baban shi ba sai ji ce to shine wannan ne baban shi ya kore baban shi kenan ya jingina kansa ga wani face ya yi zama kafiri wa man idda'a ma duk wanda ya da'awa abinda ba nashi ba ko bawa yana da mai gida sai ce ba shi ne mai gidansa ba ga mai gidansa nan to fa samin na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce bai tare da mu wal ya a maqadahu minan nari ya nemi makomansa a wuta wa man da'a rajulan bil kufri duk wanda kuma ya kira wani mutum da kafiri cewa ne kafiri ne ko ya kafir ko ya fasi ko wani abu haka irin wannan aw qala ya adu wallah ko ce masa ya makin Allah wa laysa kazalika alhali wancan din ba kafiri ba ba fasiki ba ba makin Allah ba illa hara laifa ce wannan kalman ta dawo masa tun ba ta fadawa haka kawai ko shi yasa wannan hadisi yana nuna mana manya-manyan abubuwa guda biyu masu hatsari wanda mutane da yawa suna wasa da su na farko jingina mutum wanda ba baban shi ba da yawa sai ga mutane musamman abin da ya shafi mata da su yi aure sai ga sun sake babansu sun koma sunan mazajensu wanci bin eh, eh, wani kaman meraliya abdullahi alhali abdullahi nan mijinta ne ba babanta ba tana nufin bintu abdullahi ne abubakar gumi ya yi magana a kan wannan a cikin tafsiransa sosai sosai na maganganu ya yi magana ce ba a yadda a haɗa sunan wani da wani wanda ba baban shi wannan hadisi shine abin da ya magana a hadisin na cikin musulun wanda shi kadai duk wanda aka kira aka haɗa shi da sunan da ba baban shi ba ya sani kuma ya amsa to shi ma ya kafirta wane dan wane ya san ba baban shi ne. to ka ya fita musulunci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi kuma makomansa a wuta to kaga hatsari ne sa kullum mata shawaran da ake ba su saboda uba ko kaka ba yadda za a yi ya canza amma miji so nawa za ka ga ana canza miji to kenan kullum wasu suna kotu a pyramid kenan da sun yi aure sai suke babansu sai su hada da wannan miji ya risu ko wani abu ya faru an suke sai a sake wani sabon miji kuma kullum za ka ga canjin sunaye amma inda ta tsaya a yadda Allah ya tsaye ita a babanta mutum har da bai shanza ba ba lokacin da bai so a jingina shi zuwa ga baban shi amma mijin kullum na faɗa masa kaman a wani wuri matan sai akwai lokacin da ba ta zo da shi sunan ma mijin ko bai yiwuwa amma kuma gashi a certificate dinta. kaga har canza suke yi ba certificate ɗinsu su gaba za ka iya primary certificate ne kawai na baban wasu daga secondary shi kenan wasu kuma daga jami'a an gama sai ya koma miji to kaga hatsari ne babba addini shi yasa komai yayi bayanin sa sai dai kawai mutane ne ana wasa da abubuwa da yawa wanda addini yayi bayanin sa mutum ba a jingina shi da kowa sai ga babansa wa alaikum assalam na'am eh misali kamar a eh na'am na'am na'am eh eh eh hadisi ne mafi ke magana in ka duba tarihi akwai sahabbai da suke da irin wannan family a zamanin annabi tabi'ai tabi'ai mu taba gani wanda ta yi amfani da sunan mijinta ko sunan abin nan za ga za a yi tarihin su da shi Aisha bintu Abubakar radiyallahu anha ko kuma za ce zaujun nabi matan annabi haka kawai Abubakar kuma haka ya fara in ja sai matan wane ba wani abu amma ce wanci don ba wuce ya ce Muhammad Salihu yana nufi Muhammad dan Salihu abin da yake nufi kenan ko ba haka ba to shi yasa duk abin da za a yi sai an ka. kayi tawili kayi kaza addini kuma ya hana ka yasa ba za ka bacci ka huta ba sai ka nemi kona shine idan muka aka da na tafiya eh na'am eh sai a hada ga sunan family Sai eh, amma wasu da yawa ba haka suke hadawa ba kuma su yan basi su kansu sun riga sun sani ba yadda za a yi mutum ya aure yar uwarsa an su duk inda za ka auro gidaje daban-daban ne ya kamata su san wannan gidaje daban-daban ne za a auro to don an samu wannan sunan wance wance wance wane wance wance wance ba wani matsala ba ne eh to ya yi ke an fahimta an fahimta an fahimci maganan ka amma ta maganan annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaban da duk wani kuskurima da zamu yi mata eh na'am eh eh na'am

na'am eh eh suna ba certificate yanzu yanzu an fara nema don yanzu mutane da yawa in za su je wasu ma'aikata kamar matan za su yi aiki ko za su je NYSC za a neme su kawo certificate din aure sukan zo wurin mu sai su je kotu su karba a lokacin da za mu tafi Saudiya dukkan mu sai da muka yi certificate din na aure kotu za ka je in ka je high court form ne ba zai fi naira hamsin ba za ka cika yi maka stampin cewa wannan matanka ne ga sunan babanta kuma dukkan ku mun tafi bari ka ji ina son kai ka akwai mu da suke da mata uku hudu zuwa biyar suna tafiya da su suna dawowa kowace mata da sunan babanta take biyari nan a wajen alaka ne don aka zo zaka cika fom ka faɗi me alakan ka da wace ce wannan wace da wanke me alakan da ita sister ko mata wife wannan akwai wannan space din da ake bari saboda haka a yi ta kuskure ma waɗannan maganganu ba akwai forms da ake cikawa yana nuna wannan abun don dole kowane mutum za faɗi ka faɗi alaƙanka tsakaninka da ita mu na yi tafiya da matana da yarana yarana suna biyarin sunana matana ta biyarin sunanta kuma akwai fom da fom ɗin za a cika mai alaƙanka da ita sai ka rubuta mata shi shikenan to wannan shine ya kamata a yi saboda kuma bari abin da suke so ka maka gane wannan ma wani abu ne wanda yake nadir ne don ba kowa yake tafiya ba amma duk mace da ta yi aure da gudu take canza sunanta zuwa ga miji wanda muke tare da su muke ganin su ba ma wannan tafiyan ba mu ɗauka wannan wani abu ne wanda yake bari ko kuma lalura ne amma duka mafi yawa al'adar mu yanzu da ta yi aure ta bar sunan babanta kenan ka gane shi nike magana eh to shi yasa me to to kada mu dan dauki abu ka karami guda daya mu makale masa mu yi ta eh, saba ma hadisai na'am na'am na'am na'am sai a jara sai a jara, eh sai a jara duk wanda ya hada sunan ɗansa da wani daban za ga yaya da yawa waɗanda suka rike su su suke biyarin sunayensu wannan hatsari ne babba a addinin musulunci don abin da ake nufi don aka ce za a yi tarihin mutum wane aka ce kuwa wane bin wane bin wane bin wane wani shine abin da ake nufi wani ne dan wani dan wani dan wani har karshe ne nasaba ai shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta fadin hatsarin sa don nasaba yana daga cikin abubuwan da ya kamata a kiyaye su yana daga cikin abin da ake kira ad-daruriyatul khamsa da ya kamata da ƙasa da addini da kowane mai hankali a kiyaye wannan duk lokacin da aka bar wannan to an bar abin security babba a bangaren abin da ya shafi zamantakewa na yau da kullum wannan wurin da ake babu wannan mai kamata musulmi mutum ya zauna irin wannan wurin ba nasab na ciki ad-daruriyatul khamsa daga ciki akwai addini akwai hankali akwai jini akwai dukiya akwai dangantaka ana kiran su ad-daruriyatul sune security duk lokacin da ba a tsare maka dukiya zaman nan bai ganka ba a wurin duk lokacin da jininka bai kubuta ba zama bai zanka ba haka abin da ya shafi nasab dangantaka shi kansa to abu ne wanda yake mai hatsari sosai ana wasa da shi ba abu wasa bane ne na'am allahumma lakal alhamdu kullu wa lakal mulku kullu bi yadikal khair na'am shine inda laluri barikaji barikaji ba sun baka sun cewa matacce haramun bane haramun ne ko amma yadda a ci matacce in mutu ya shiga laluri ko to wanda ya shiga wannan ba a magana a kansa shi bai da laifi amma mai da abun normal kuma a zo a ta kare shi shine muke magana a kai an tunda ai yadda wa mani turra ghaira bagin wala adin ai yadda ka ci dabba muce wanda yake haramun ne ko in haka a gida mutum ya ci muce mai matsayinsa mai laifi ne to wanda yake zauni gida ya canza sunansa ya koma wani mai laifi ne wanda wannan laluri ya same shi sai a fitar da shi ka gane addini haka yake tafiya yana da tsarinsa sosai ba wai yadda mutum yake so ba na'am to shi da <laughs> na'am na'am ba da sala insha Allah ah, kamar yadda muka yi bayani a kabin da ya shafi ganin wata an ce za a nemo wani wanda zai zo bayani insha Allah mu yi magana da wani daga cikin masanan abun wanda zai zo ranar talata jibi kenan to zai mana jawabi simwal eh insha Allah mu yi magana da shi ce in Allah yadda zai zo a ranar talata jibi kenan to zai mana bayani yadda suke ganin wuta a Najeriya su sanar da sauran mutane da sauransu insha Allah Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu wa bi yadika al khairu kullu wa ilayka rujul amr kullu ala niyati wasiru fa lan tantum da innaka ala kulli shay'in qadir Allahumma salli ala Muhammad wa ala zawji zurrati ma sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala zawji zurrati ma barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ighfir lana ma qaddamna ma akharna ma asarna ma alanna wa ma anta bihi minna rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati تحسن تقنا عذاب النار اللهم هدنا لأسن الآمال والأخلاق لا يهدي إلى لأحسنها إلا أنت وصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واسمنا فيما بقي من أمورنا وارزقنا عملا زكيا ترضى به عنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وكرمنا ولا تهنا وعادنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك